Barka da zuwa tashar rayuwar masoya. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora. Mun gode. Ina son ki. Fatima, me ya sanya kike kwanto a bisa kalmar su da na furta a gare ki? Tabbas ke ce mace ta farko da haɗuwa ta da ke ya kore min bakin ciki, ya wanzar da farin ciki a cikin zuciyata. Sannan kuma ya yi wata murmushi a saman fuskata haka ne dalilin da ya sanya muke kiran ki da jarumata